minti kama ashirin da uku wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan shawwal hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya dace da eh, to hudu ga watan februari shekara ta dubu biyu wani majalisi ne wanda muke fatar na shi zauna allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin shi domin ainihin wasu yan uwa musulmi da muka ziyarce su a nan garin sokoto za su gabatar da tambayoyi ko da yake tambayoyin daga yan uwa ne waɗanda suka halarta daga wurare mabambanta wasu sun taho daga birnin kebbi ne wato daga kebbi state a ni mai magana sunana muhammad awal adam abu abdurrahman an fi sani na da albani daga zariya ne nake ina fatar tambayoyin da za su gabatar mini Allah maɗaukakin sarki ya taimake ni wajen iya amsa su kuma ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya datar da ni akan abubuwan da zan faɗa idan zan faɗi abin da yake daidai ne kamar yadda su kuma nake fatar Allah maɗaukakin sarki ya taimaka musu wajen gabatar da tambayoyin da suke masu ma'ana waɗanda za su zama ci gaban addinin musulunci don haka wane ne zai karanta tambayoyin kai ne ko Assalamu alaikum warahmatullah. Insha Allah a gurguje ba tare da na ɗauke bayani ba suna na Muhammad Bello mutumin birnin Kebbi ne mahaifa na kuma halin yanzu suna raye. Sai dai a halin yanzu ina halin da kasuwanci ba na zaune a wuri ɗaya yawanci ina so kuto Abuja mai na Lagos. kamar yadda malu ya bayani insha Allah wasu uwa ne waɗanda suka kasance cewa suke kishin addini wanda ya kasance cewa suna zuwa dace zuwa malam. kuma ya samu wani abin da za ta rubunta da gare shi suna sa ta cewa su ga hanyar da ya fi dacewa ba illa hada tambayi a wuri daya ne malam domin su kara samun haske akan wayannan tambayoyi to insha Allah tambayoyin za mu karanta su guda guda daya bayan daya malam yana ba mu amsa insha Allah tambaya ta farko ita ce Allah gafarta malam muna son malam ya mana bayani game da falasiya shin ita ma wata kungiya ce kamar sauran kungiyoyi to bismillahir rahmanir rahim <clears throat> idan aka ce kungiya a najeriya ana nufin ɗaya daga cikin shahararrun kungiyoyi waɗanda aka san su kamar kungiyar jama'atu nasrul islam da kungiyar fitiyanu da kungiyar jama'atu izalatul a wa iqamatus sunna idan aka faɗi haka to in ana nufin shin salafiya ɗaya ke daga cikin kungiyoyi irin wannan a najeriya to za mu ce a'a kai tsaye amma an haka koma ana magana ƙungiyoyin musulunci na duniyar musulunci kamar in aka ce khawarija aka ce shi'a mu'tazila to anan sai a ce salafiya a ƙarƙashin haka kamar yadda a yau ba za a iya cewa wani shi ne ainihin shugaban mu'tazilawan dukkan duniya ba domin ƙungiya ce a sunan ƙungiya ta ma'ana wato wasu mutane ne da suka siffantu da wasu aƙidoji da wasu tafarki <clears throat> to haka <clears throat> salafiya ɗaya ce daga cikin ƙungiyoyi na musulunci kamar yadda ake ganin ƙungiyar shi'a khawarija wasu ƙungiyoyi ne na tarihin musulunci amma in ana nufin wai yanzu mun zo najeriya ne mun kasa wata kungiya da sunan salafiya kamar yadda kungiyar izala take ko kungiyar shikiyani ko kungiyar kaza to wannan ba haka bane salafiya ba kungiya ba ce wadda aka tsara don a gudanar da ita a bisa wasu tafarki a najeriya da allah ku yi masu rikodin incan saboda haka ya kamata mu gane wannan domin mutane suna ta raɗe raɗin an kafa wata ƙungiya salafiya to abin tambaya su waye suka kafa waye shugabanta su wane ne wakilanta to ni dai ina ɗaya daga cikin masu yin da'awa a bisa manhaji na salaf amma ni kai na ba zan iya amsa waɗannan tambayoyin ba don ni ban san shugaban ƙungiyar salafiya ba ban san kuma su wane ne suka kawo suka kafa wannan ƙungiya a najeriya ba don haka yanke mai mu kafa ainihin wata kungiya ba a kasan nan a asali ba kafa kungiya ne matsalar ba amma me ke biyar bayan kafa kungiya to ne kungiyanci to gudun wannan ya hana mu shiga wasu kungiyoyi to yaushe ne mu kuma za mu je mu kafa namu in har muka ki shiga kungiya kamar ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna waɗanda tafarkin da muke tafiya daidai wa daida ne insha Allah mun amince da abin da ƙungiyar izala take karantarwa na alkur'ani da sunna amma sai ya zan ba mu je mun yi rijista da wannan ƙungiya a matsayin cewa mun ainihin zama ɗaya daga cikin kujeren giyar malamai na wannan ƙungiya ba to yaushe kuma mu za mu je mu ainihin kafa wata ƙungiya? ashe ya nuna kenan inda haka ne to ba don Allah ba ne wancan kin shiga ƙungiyar da muka yi amma in dai don Allah ne to tun da muka ki shiga kungiya kaza muka ce muna son a tsaya a yi gyara ne wanda ke da tunanin ƙungiyanci to ba cewa aka fita daga kungiyar ka ba zauna zama a cikin ƙungiyar ba shi ne laifi ba amma me laifi shi ne ƙungiyanci a ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka ce ka yarda amma fa wanda ya faɗa tun da ba ɗan ƙungiyar ka ba ne ba za ka ji wannan magana ba ya zama kawai wala tu'minu illa liman a dinakum ba za ku yi imani da kowa ba sai wanda ya bi addinin ku a ka'ida ita ce duk inda ka ga gaskiya ta zo maka sai ka yadda da ita don haka a takaice wannan ita ce amsa ko takaitaccen bayani akan wannan shin salafiya ƙungiya ce eh to in ka haɗo da ƙungiyoyi na duniyar musulunci gaba ɗaya to sai a ce eh tana ɗaya daga cikin ƙungiya. amma akwai wani bayani mai muhimmanci da ya kamata in maka ita kanta salafiyar asali ba ita ce ƙungiyar ba ita ahli sunna wal jama'a to su ne kungiyar da suke mukabalanta shi'a da khawarija da mu'tazila da jahamiyya da sauran duk waɗannan tattaruwar tarkacen ƙungiyoyi to ahli sunna su ne ke mukabalantar su su ne waɗanda ke kan ainihin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi suke akai. kai to a cikin tafiyar ta ahli sunna sai tangarda ta taso ina ce ahli sunna anan kar tunanin kai ta kaitu a najeriya ina nufin duniyar musulunci tun daga farkonta sai tangarda ta taso a cikin kungiyar ta ahli sunna sai wasu suke zuwa suke ɗauko tunanin malaman da suka zo daga baya suke fassara sunna da shi tijjani na daga cikin waɗanda suka zo daga ƙarshe sai mutum sai je ɗakko wasu zikirori sai ce ya samo su a cikin Alƙur'ani da sunna amma tijjani ya tsara cewa da safe ayi kaza da yamma ayi kaza da kaza ayi kaza da kaza ayi kaza to sai wasu jama'a daga cikin ahli sunna sai suka ga a'a idan muka je wannan maganar duk da mun bi sunna tunda an samo tasbihi a cikin alkur'ani an samo tasbihi a cikin sunna an samu salati a qur'ani an samu salati a cikin sunna to amma wannan irin tsarin da wannan irin kwasawar da tsara lokutan daga annabi ne a sai suka ce to mu ba mu ba sai aka ce ba za ku bi manyan malamai irin su tijjani ba sai suka ce ba za mu bi ba amma za mu bi alqur'ani da sunna to sai suka kara da cewa a bisa fahimtar salaf a bisa fahimtar magabata annabi da sahabban shi sun sun yi tasbihi sun yi zikiri amma sun zauna suna da'ira su sa farin kyalle a'a to wannan ba addini ba ne wato ba za mu ga alkur'ani da sunna ba sai a yadda annabi ya bi da sahabbai to shine salaf magabata to mu da ke bin irin tafarkin su sai a ce salafiyya masu aiki da alkur'ani da hadisi a bisa fahimta ta magabata shi kuma waɗannan masu bin ɗariƙu sai a ce su ma suna aiki da ƙur'ani da hadisi don in ka taɓa zai ce ai a Allah ya ce wa sabbihu bukratan wa asila dan haka muke tasbihi safa da yamma ai Allah ce inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ai kaga sallu alaihi aka ce ku ta mishi salati dan haka zamu salati kafa dubu kafa miliyan zamu tasbihi zamu kaza zamu kaza sai a ce kafa dubun nan daga annabi ne yace a'a daga sahabi ne a'a to tun da ba daga gare su bane ba za mu karba ba sai ce a'a mu mun amince da malamai irin su tijjani sai a ce to ku kuna cikin ƙungiyar ahalus sunna kuna cikin ƙungiyar amma ku ahalus sunna ne na gari ba don haka sai a ce muku khalafiyya masu bin khalaf masu bin alkur'ani da sunna a bisa tsari na malaman da suka zo a ƙarshe mu kuma masu bin alkur'ani da sunna a bisa malaman fahimtar malaman da suka zo daga farko shine annabi da sahabbai to a nan ne mawaƙi yake cewa wa kullu khairin fi ittiba'i salaf wa kullu sharrin fi iman man khalaf dukkan alheri ya tattaru kan bin na farko dukkan sharri ya takaitu kan bin waɗannan bidi'a na 'yan ƙarshe muna da dalilai da suka sa muka ce za mu bi alƙur'ani da sunna a bisa fahimtar salaf salaf ɗin su ne annabi da sahabbai mu kuma da muka ce za mu bi alƙur'ani da sunna ɗin a bisa irin tasu fahimtar to mu ne salafiya su ba salafiya ba ne su su ne salaf mu da ke bin su nunin salafiya wato ɗan yaya magabata suka yi to a ƙarƙashin wannan al'imamu darin ya ruwaito da isnadi sahihi a cikin muƙaddimar littafin shi sanin daga sahabi abdullahi ɗan mas'ud Allah ya ƙara mishi yarda ibn mas'udin ya fito ƙofar gidan shi sai ya samu ɗaliban shi na jira amma can ga wata tawaga tabi'ai sun taru wani yana cewa ku yi salati kafa kaza ku yi la ilaha illallah kafa kaza ku yi kaza kafa kaza kaga muqaddimi nan na dariƙa yana aunawa yana basu a nan ne abdullahi Ɗan mas'ud ya ce kun zo da bid'a bid'ar zalunci domin kun zo da abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba su gabace ku akai ba kaga ashahid kaga abin dide ibn mas'udin ba yana cewa kun zo da salati salati bid'a bane bai ce la ilaha illallah bid'a ba amma wannan irin tsarin da ake ɗiba a ba jama'a ba tare da cewa annabi ya yi wa sahabbai haka ba to wannan tsari shine bid'a ashe in za ka bauta Allah sai ka bauta Allah yadda ainihin sahabbai suka nakalto daga annabi sallallahu alaihi wasallam su kansu sahabbai in suka nakalto wani abu aka ga sun yi ƙari a kai ba fa a karɓi ya kamata jama'a su san wannan imamu ahmad a cikin kitab al-muslim da imam muslim sun rawaito hadisi sahihi abu huraira ya zo na alwala in ya zo ya wanke fuskar shi sai ya wuce ya shashafi wuyan shi duk ya ruwan alwala in ya zo wanke hannun shi zira'an shi sai ya wanke har hammata in ya zo wanke kafa har gwiwa kafa ashe wani almajirin shi na tsaye a bayan shi yana kallon shi sai da ya zama alwala ya ce ala gafata malam wace irin alwala kenan sai shi abu hurairah ya ce ai da na san kana nan ai da ban yi irin ta ba ya ce abin da ya kai ni ga yin irin wannan alwala na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'umma ta za su zo a ranar alkiyama suna masu haske a fusakunsu da ainihin hannayensu da kafafuwansu don haka wanda duk zai iya to sai ya ainihin kara wajen wankewa shi wannan lafazi ne daga ƙarshe na al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi inna ummati ya'tuna yawm al-qiyama hurran muhajjalina min asar al-wudu ina fata mun gane wannan to kaga a abu hurera wannan alwala da ya yi ya nuna cewa ba daga annabi ya samo ta ba amma ƙoƙarin shi ne ya sa ya ƙara to tun da ƙoƙarin shi ne ba fatawa ce daga annabi ba don haka zai yi a jama'a don ya yada abu. sai ya takaici shi ga yadda wannan fahimta ta shi yana ganin ba laifi sai ya yi don haka malamai suka tabbatar da cewa ƙarshen lafazin hadisin ba marfu'i ba ne ba daga annab bane cewa faman istata minkum an yutila ghurratahu falyaf'al wanda zai iya tsawaitawa ya tsawaita wannan an tabbatar maganar Abu Huraira ce Ibn Taymiyyah ya tabbatar da haka a cikin Majmu'ul Fatawa al-Kubra almajirin shi Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi ainihin wato abin nan Hadil Arwah ila bilad al-afrah littafi ne da ke magana akan siffar aljanna na tabbatar da haka الشيخ العلامة المحدث الألباني رحمه الله وثبت ذلك أتكن سلسلة صحيحة don haka sai malamai suka ce to yanke wannan ainihin wato alala ba za a karɓe ta daga abu huraira ba ijtihadin shi to in muka gane wannan ashe sai mu gane ashe cewa da aka yi za a bi salaf su kansu sahabban sai abin da suka samu daga annabi ake bi ƙarshe dai biyayya ya ake wa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam har yau al-imamu darimi da ya sake ruwaitowa da isnadi sahihi abdullahi dan mas'udin ya zo ya samu wani yana tasbihi da kyarbi a hannun shi ya karbi kyarbin ya kwaɗa mishi ya buge shi da kafa ya ce ka zo da bid'a ta zalunci wadda sahabbai ba su rigaye ka kai ba to biyu waɗannan da a takaice suna bayuwa ne zuwa gani suna nuna mana ashe in za ka yi addini sai ka kwaikwayi yadda na farko suka yi addini to wannan ya hukunta mana ashe in muka ce mu ahlus sunna ne kadai to in anan Najeriya ne za a gane me muke nufi a Najeriya da zaran ka ce ahli sunna ne kai za a fahimci kai kana ɗaya daga cikin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ko kuma dai kana daga cikin waɗanda ba ɗan ɗariƙa ba to amma in ka shiga duniyar aƙida dan ka je yanzu kamar ƙasar Indiya ka ce kai halin sunna ne ka ce wani iri idan kai mai tambayar a ce yanzu ka haɗu da wani malami Indiya sai ce maka kowane iri ne a Najeriya sai kace ka ahli sunna ne sai ce maka ahli sunna wani iri idan shi dan dariƙa ne sai ce maka ahli sunna irin namu koko ina ma'ana haka wato ɗan ɗariƙa ma suna cikin ahalin suna suna cikin ƙungiyar tunda ba khawarijawa bane ba ƴan shi'a bane ko kuwa kai ɗan ahalin sunna ne salafi ne kai ko kuwa khalafi ne to ashe kaga ƙungiyar ahalin sunna ita ce asalin ƙungiyar da ta tattare duk mutumin da ba ba khawarije ba ba dan shi'a ba ba ba zane ba to amma yi mana bayani a cikin ahlus sunnan kai wanne iri ne a kai ahlus sunna ne amma ne bin sunna din alaman hajjil khalaf a bisa ta farkin waɗanda suka zo daga baya a kai ahlus sunna ne mai bin ainihin wato sunna din alaman manhajis salaf a bisa manhajin waɗanda ainihin suka zo da farko to don haka ƙarshe abin da zan ce jama'ar musulmi su kwantar da hankalinsu ni ba mu kafa ƙungiya da sunan salafiya ba musamman yan uwanmu waɗanda suke yan izala ne suna cewa an kafa wata ƙungiya salafiya don ai faɗa da izala wanda duk ya faɗi haka ni ma ina ba shi shawarar ya tuba don ya yi alkaba'i domin ni na tabbatar da cewa manhaji na salafiyanci shine izala ta tunkaro matsalar da aka samu wasu ne suke ganin cewa akwai bambanci domin an fi yawan jin kalmar salaf salaf ko salafiya a bakin wasu waɗanda ba 'yan ƙungiyar ba to sai suka ɗauka wasu ne suka kafa ƙungiya don ainihin su faɗa da izala duk wanda ya faɗa haka ya yi kuskure don ni ina cewa duk ɗan izala ma da bai zama salafi ba gaskiya saboda Allah ya kamata ya kona ɗariƙa domin a ƙashin gaskiya ita izalan nan an kafa ta ne don ta tato ahli sunna dama Najeriya ba 'yan shi'a bane ba jawa bane dama ne ne ahli sunna ne to amma dubi irin sunna da ake bi dukka saurari manyan shirin nan nan su malam dawar bauchi su malam na kabara duk kowa buɗe baki zai ce mu ahli sunnati ne duk da ɗariƙar shi zai ce mu ahli sunnati ne to in aka ce dawar bauchi ahli sunnati ne ni kuma nan ahli sunnati ne a to dawar bauchi ya yi mana biki ya ci da yaƙi dole ne mu bambance cikin ahalin sunnatin wani iri ne shi a'a khalasi ne yana bin sunna ne a bisa yadda su tijjani da makamantansu suka tsara suna su kabara suna bin ainihin wato kadiriya ne suna bin ainihin sunna ahalin sunna ne a bisa yadda malaman su na kadiriya suka tsara to mu kuma fa muna bin kungiyar ahalin sunna ne a bisa yadda magabata shine annabi da sahabbai a yadda suka yi don haka Allah ya ce ai sallah qur'ani amma ba mu san wace irin sallah ba ce to wace ce annabi ya to ita ce Allah yake nufi sai mu ce irin ta bani. to in aka ce salaf din nan ka fahimta annabi ya shiga ciki sahabban shi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ainihin eh, eh, tabi'ai sun shiga ciki radiyallahu anhu nan irin su imamuna malik atba'u tabi'ina da makamantan su duk sun shigo ciki duk wani magabaci da ya gabatu a bisa bin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi to duk gaba ɗaya muna tattara muna cewa muna da su ƙarin bayani akan wannan don wannan tambaya ta yi min daɗi fa tana da muhimmanci ƙarin bayani akan wannan shine mu salafiya ba ma bin mazhabi guda ɗaya daga cikin mazhabobi guda hudu saɓanin yadda mafi yawancin mutane suke idan ka taho nan yammacin afirka za ka samu mafi yawancin mutane da ke yammacin afirka suna bin mazhabi ne na malikiya idan ka tafi wajen kasashen india bangladesh pakistan afghanistan da sauran kasashen musulmi da ke cikin kasashen rashiya din nan wajen soviet ta da irin su chechnya bosnia kosovo da sauransu za ka samu su kuma suna bin mazhabin hanafiya ne idan ka buga kai wajen kasashen hijaz za ka samu su kuma suna ainihin bin mazhabi ne na ainihin hanabila in ka buga wajen sham za ka samu akwai masu bin hanabila akwai masu bin shafi'iyya haka in ka bugo wajen kasashen indonesia kana samun wasu bangare na jama'a suna bin ainihin mazhabin shafi'iyya in ka taho masar musamman a cikin jami'ar azhar to wannan kowa akwai akwai malami da maliki akwai da shafi akwai bayanai ne duk gasu nan to wannan kalewa akan mazhabi guda ɗaya to mun salafiya ba ma yi muna ainihin wato aiki ne da alkur'ani da sunna sannan muna aiki da dukkan fatoyin malamai matukar muka gwada su sun dace da alkur'ani da sunna ko kuma muka ga dasa karo da alkur'ani da sunna don haka a yau da imamu shafi'i zai yi magana misali imamu malik bai ba da fatawa a akan sunnancin jilfatul istiraha ba tare da muna rayuwa a najeriya yadda mazhabin malikiya muka tashi muka ga ana bi mu muna yin jilfatul istiraha to cikin limaman fiqh mun samu al Shafi'i ya ba da fatawa da ita Imam Ahmad a cikin fatawar shi ta ƙarshe ya ba da fatawa da ita Imam Ishaq ya ba da fatawa da ita Imam Dawud Zahiri ya ba da fatawa da ita to duk limaman musulunci mu mun ce alheri ne akan daidai suke don haka wanda biyu ya dace muna da yancin mu dau magana shi to sai muka zo muka auna Imam Malik ya ce a'a Imam Shafi'i ya ce eh to sai mu ce to yanzu menene ma'auni wala kada arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist Allah yake mun aiko manzannin mu da hujjoji muka haɗo su da littattafai da ma'aunai to yanzu menene ma'aunin da za mu gane cewa waɗannan malamai da suka yi saɓani wane ne ya dace sai muka samu cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama jilfatul isra ta tabbata a cikin hadisan da al'imamu ahmad da bukhari da imamu ainihin abu dauda da tirmizi da nasa'i da ibnu maja da al'imamu al-bayhaqi da dara kutuni suka ruwaito da isnadai ingantattu daga sahabban annabi guda goma sha uku suka ce dukkansu sun ga manzon Allah yana jilisatul istiraha wallahi in ba na sunna ta qabdu ba ba mu jin akwai wata sunna kuma wadda take da tarin sahabbai haka da sai ga annabi na cewa sun rawaito annabi yana kaza su je su ba da labari tarin sahabbai sahabi guda goma sha uku kuma mafi yawancinsu matasa ne waɗanda dukkan in ka binciki shekarunsu tsakanin ashirin da biyar zuwa ashirin zuwa sha takwas zuwa shekara goma suka ce sun ga annabi yana jilsatul isra'a wannan ya hukunta ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya yi jilsatul isra'a babu shakka a kai idan haka sai mu ce imamu malik allah ya gafarta maka Allah ya ƙara maka alheri Allah ya saka maka da alheri amma a nan ba za mu ɗauki fatawarka ba mun ajiye mun ɗauki ta imam shafi'i ba don muna bin shafi'i ba sai don wannan shehu usman ya raba wannan gaddaba shehu usman yana da littafi yana nan karami ne littafin hidayatu tullab ila tariqis sawab wannan littafi sardauna ya sa an buga shi an fassara shi da fassara ta ainihin hausa kuma yana nan a kasuwa ma duk inda ka je za ka samu hidayatu tallabi ila tariqis sawab shehu usman yace ya tattara mas'aloli guda goma a cikin wannan littafi mas'ala farko yace ka sani da cewa Allah madaukakin sarki bai ainihin wato amince mana bin komai ba sai alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma wanda duk ya bi alkur'ani ko ya bi sunna to ba a kiran wannan abin da ya bi mazhabar wani sai dai a kira ta shari'a duk musulmi dole ne ya bi inda yana addini to kaga anan yanzu jilsatul israha da muke yi to ta fi karfin ka ce shafi'i muke bi ko shafi'iya muke bi a'a sai ka ce yanzu wannan shari'a ce kamar yadda dan sadiyo yake wajibi ne duk musulmi ya bi to cikin malaman malikiya ma akwai al-imam ibn abdul hakan da ibn al-arabi sun tabbatar da wannan in duba littafin masaliku dilala zaka samu bayanai akan haka sannan wancan littafin na shehu usmanu mun karance shi a cikin kasar guda a cikin karatun farko da muka yi wani littafi kiyamu ramadan a takaiciya jama'a wannan mun yi waɗannan bayanai ne don a fahimci menene ake mishi da salafiyanci ɗin dangantaka ce zuwa ga salafu magabata kuma wannan suna ya taso ne sakamakon wasu ahalin sunna da suka ɗauko bid'a suka shigo da ɗariƙu in an tuntuɓe su sai su kawo dalili akan ɗariƙunsu cikin ƙur'ani da hadisi sai aka ce to ai in kun iya wata ba ku iya wata ba ku yi bid'a a tambaye ku ku ce ai ƙur'ani ya ce ayi salati ai hadisi ya ce ayi salati sai a ce to wannan sigar da kuka ɗiba wa jama'a ya zo annabi ya yi a'a to duk abin da take-taken bin alƙur'ani da sunna to a yi irin yadda annabi ya zo da shi in ba haka ba to mu tabbatar da cewa Allah ba zai taɓa yarda da mu ba don Allah ya yarda da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yarda da kuma waɗannan sahabbai nashi laqad taballahu ala nabi ko wal muhajirina wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum Allah madaukakin sarki ya tattara su ya gafarta musu gaba daya ba su laifin komai ba wasu kwaya uku ne suka yi laifi suka ƙi zuwa jihadi amma kafin a ce an yafe musu sai da aka dubi waɗanda ba su ci ba su sha ba a wajen laifi aka ce su an yafe musu tukuna sannan ko kuma kuka biyu mun fahimci wannan sannan Allah maɗaukacin sarki ya yarda da su ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina sannan Allah maɗaukacin sarki ya dai nuna yarda shi da su jumlatan wa tafsila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 me yasa yarda da su irin yanayin yadda suka ba addini to ka'idar yadda su suka bin addini jabir ya gaya mana a cikin hadisin da al'imamu ahmad da muslim suka ruwaito game da aikin hajji jabiru dan abdullahi allah ya kara mishi yarda ya ce mun tafi aikin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam allah yana saukar mai da alkur'ani amma abin da ya aikata shi za mu aikata abin da bai aikata ba mu aikatawa ashe ko da aya kaza mu muna fahimtar kaza ne fassararta in annabi ya ce a'a ga fassararta to sai mu haƙura to wannan irin yanayin nasu sai Allah ya yarda da su ko to mu muna son Allah ya yarda da mu sai mu bi yanayin su wajen bin alkur'ani da sunna in ya zama mu ba mu da fassarar kanmu sai fassarar da suke a kanta wannan shine ake kira da salafiyanci don haka in dai salafiyanci kake bi to kasancewar kana cikin kungiyar izala ba zai hana ka ba domin kungiyar izala ma an kafa ta ne don ta tabbatar da salafiyancin sai dai ba a kira ta da wannan sunan ba ne kawai wannan sunan da aka kira ta da shi din kuma bai hana kai ka zama salafi ba don malam abubakar mahamudu gudu duk inda ɗan kungiyar izala yake ya yarda da shi duk inda mutumin kirki yake ya yarda da shi malam abubakar gudu kullum zai fara karatun shi yana cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga musulmi matukar musulmi suna karanta alkur'ani suna karanta hadisi Allah ya yi alkawarin ba zai musu ainihin azaba ba sai sauri sai ka dalili wa ba kana Allah li wa anta fihim wa kana Allah mu'azibuhum wa hum yace bukhari shine littafi mafi inganci daga cikin tafan da aka rubuta a bayan alkur'ani sai ce kuma suna zuwa malam da Allah da kuke zaune wurin nan sai kuma ya ce ba kuma za ka fahimci ƙur'ani da hadisi ba sai a bisa fahimtar malaman farko to malaman farkon nan da mala yake faɗi shi yana faɗi da hausa ne to mu kuma muke faɗi da larabci bambancin kenan kamar kai bahaushe ne ba ruwanka kai ba kai boko ba in ka aiki yaron ka siyo min burodi shi kuma da yake dan boko ne sai ce baba na aike ni su bread shi ne kawai bambanci duk dai wuri ɗaya ko tsara to shi malam bakar gumi yana cewa yana cewa malaman farko don ne a zamanin shi akwai bukatar duk kalmar da ya faɗa sai ya fassara wa mutane da tsantsar hausa domin akwai karancin fahimtar larabcin ko kuma ma addini amma yanzu alhamdulillah sakamakon fandishan da shi malam ya kafa amma mun yanzu an samu mutane suna da wadatuwar fahimtar addini akan matsaloli da dama wata kalma ko baka fassara ba mutane sun fahimta salafa ya as-salafu ya gabata magabata masu gabata misali makamantar haka kalma ce wadda take nuna waɗanda suka gabata in aka ce suwa kake nufi da magabata menene za ka ce suka ce annabi da sahabban shi akwai wani littafi nan kudan buɗe abin nan eh, za ku ɗauko shi ɗan ƙarfi cikin littafin nan da muka je da su kafin na nan abin nan ƙofar ɗaki a shi'a wata sai wannan littafi ne wanda wani ɗan shi'a ya rubuta shi a ƙasar iran a diktorul allamatu musa al-musawi a cikin littafin nan nashi duk inda ya kawo maganar shirka sai haɗa tarkace da rairaya ya tankaɗe da rairaya sai ce dukkan ƙungiyoyi ya ce haɗa har da shi'a sai ce shirka ta shiga cikinsu sai ce ma a da salafiya ya ce sai dai salafiya su kaɗai ne shirka ba ta shige su gashi a cikin wannan littafin kalmar yana yawan nanata irin wannan Ga gashi da ya zo babi akan huluwi a cikin shafi na tamanin daidai a wannan littafi الشيئة shi'a الصراع بين الشيئة والتشيع العلامة الدكتور موسى الموسوي wannan littafi ya yi shi ne don faɗa da 'yan shi'a su kumaini waɗanda ya ce duk abubuwan da su kumaini suka kawo a shi'a ya ce bid'a ce a cikin shi'an mu kaga wani kirari da mu muke wa 'yan tashe ke akwai wani kirari da ake wa 'yan tashe wai kura ta ci kura wai kun yi tashe kun yi tashe ba ku samu komai ba kun ga wasu sun samu hatsi da yawa sai ku ce to kura ta ci kura to nan kura ta ci kura kenan shi yanzu faɗa yake da su Khomeini ya ce su Khomeini ɗan bid'a ne a cikin shi'a na daga cikin bidi'o'in ya magana a kan al'imamatu wal khilafa ya ce duk ɗan shi'an da ya ce bai yadda da halifancin abubakar da umar da usman ba ya ce to bai yadda da Allah ba domin Allah ne ya ɗora su a kai to kace kai baka yarda ba to dawa kake ya ce da Allah kake ya sake kawo magana akan ziyaratu marakijil a imma ziyarar kaburbukan limamai sujuda kan turbatul husainiya wannan tsingaro da suke sujuda kai. haɗe salloli kun san yan shi'a ba sa azhar akan lokacinta la'asar a akan lokacinta magariba akan lokacinta isha a akan lokacinta fitur ko da larura ko ba larura azhar da la'asar haɗe ta suke magariba da isha haɗe ta suke haka yazo a cikin addinin shi'a wannan ƙarya ne a cikin addinin musulunci sai inda larura ake haɗe sallah sannan sai taqiyya shine kai ka munafunci mutane ka saji a cikin su ka nuna ainihin wato kai ga inda ainihin wato kake kana tare da su amma a zuci baka tare da su to daga cikin matsalolin shine sai magana akan ainihin wato alghulu itar haddi wuce iyaka to da yazo sai ya ce wa fikratul ghuluwi tunani da aka zuba wa mutane na ƙetare haddi tahtallu quluba kasirin minan nas ya fizge zukatan mutane da dama hatta min ghairil musulmi ne yace har waɗanda ba musulmi ba ma sai da duk irin waɗannan abubuwa na ƙetare haddi sai da ainihin suka shige su mun fahimci wannan da kyau sai ce wa tushariku al-firaq al-islamiyyah al-ukhra ash-shi'atu fi ghuluwihim bin-nisbati lil-a'immati wal-awliya yace kungiyar shi'a tana da tarayya da sauran kungiyoyin musulunci baki daya wajen ƙetar haddi a wajen limamai da kuma waliyai sai ya ce nastafni minhum as-salafiyya ya ce amma duk cikin ƙungiyoyin nan za mu to gaskiyar salafawa a ciki salafiyya allazina safa'u an yahtimul quyuda waɗanda su salafiyya su ne suke ƙoƙarin cire ƙangin da ke wuyansu allati qayyadat uqulan nas ƙangin da ya tattare zukatan mutane wa qulubahum ala sawa ya tattare ainihin wato hankula da zukatan mutane haka azawa mutane kangi na shirka ko na ketare iyaka a wajen bin limamai da waliyai yace salafiya su kadai ne suka iya cire wannan kangin suka jefa a shi kanshi a ne yake bada wannan shaida jama'a mun gane kuma yana nan a Iran din ba yadda za su yi shi to dan kasa ne kuma shi a shi ma gashi jinin su kuma ne shi ma al-Musawi a takaiciya jama'a salafiyanci ba wata sabuwar kungiya ba ce aka kafa a najeriya ko a duniya don ke faɗa da wata kungiya sai dai salafiyanci wato ta farki ne wanda ke kokarin tabbatar da abin da annabi da sahabban shi suke akai da kuma manyan limaman musulunci don kamar imamu malik ai ba malami ɗaya ya ba ko bai bi limamin shi ɗaya ba bai bi sa'id ibn musayyib ba kadai ya bi duk malamin da yake da gaskiya ne to haka salafiya ma a takaice wannan ainihin shine ainihin bayani akai insha Allah ta'ala Allah ya shirye da na malam bismillah Allah ya saka da tambaya ta biyu malam menene jam'i tsakanin hadisin da ya ce fa'atinmu da fakudu ta gefen masbuki to ana eh, son ku fahimci wani abu tsawon zamani yana kai ga canjin harshe yanzu irin hausar da mu muke yi ba ni tunanin kakanninmu da suka wuce shekaru ɗari biyu hausawa irin ta suke an samu canje-canje haka larabci ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kalmar itimami da kalmar qaba'i ba su da bambanci duk ne kalmar itimami da kalmar qaba'i a zamanin annabi duk ne ina muka gane haka haka qur'ani ya sauka wa atimmul hajj wal umrata lillah yanzu kai in kai zaka fassara a irin larabcin mu na zamani yanzu sai ka ce wa atimmu ku cika ito ku cika ya nuna kamar wani abu ne da aka fara aka tsaya to yanzu ku cika ko abin nan ko to amma a'a al ku yi kaza A kaza atimma yi kaza Don haka a atimmul hajji wal umrata lillah hajji da umara ku yi su ga Allah ku yi don Allah to wannan kalmar ta itmami ai ɗaya kalmar kuma ta ƙaba'i mu a wurinmu yanzu larabcin da ke yawo a duniya da kuma littafan fiƙihu da aka rubuta su daga baya in aka ce ƙaba'i yana nufin ramuwa abin da ya kuɓuce maka akan lokacin shi amma qur'ani ya yi amfani da kalmar qaba'i a abin da za ka yi a kan lokacin shi Allah yake fa idza Fa'iza fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah anan zaka ce ne zaka ce idan kun gama ramo sallah kawai in kun gama sallah in kun da sallah qada'i amma kaga qada'i amma kaga sai zo da in kun gama kawai a cikin lokacin fa idza qadaytum manasikakum in kun gama aikin hajjin ku duk anan qaba'i ya zo ne da ma'anar yi a kan lokaci don haka a cikin qur'ani da cikin larabcin da yake zuwa a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam babu bambanci tsakanin qaba'i da itmani. to ana nan sai aka samu wata matsala daga makarantar imamu malik hadisi ne almajiran imamu malik mafi yawancinsu suka ruwaito daga imamu malik annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza ataytumus sala atuha wa alaikumus sakina in za ku zo sallah ku zo da natsuwa fama fatakum fa'atimmu fama adraktum fasallu abinda kuka riska sai ku sallata duk halin da ka riske liman arku'u ne a sujuda ne bi wa ma fatakum abin abinda ya kubuce muku fa'atimmu sai ku ci koshi to kaga abin da ya kubuce muku da aka ce fa'atinmu shikenan sai aka samu wasu cikin almajiran imamu maliku su kuma sai suka zo da kalmar faƙadu to kalmar faƙadu da suka zo da ita saboda an samu muta akhirina malaman da suka zo daga baya sun yi fassarori cewa akwai bambanci tsakanin ƙaba'i da itimami sai suka ce to in wannan riwayar ta ƙaba'i ta tabbata to a ɗauki waccan ma'anar kawai da su magabata suke ba sa bambance tsakanin ƙaba'i da itimami sai a ce duk ma'anar su ɗaya don haka duk abin da ya same ka a sallah in ka zo ka samu liman sai ka yi idan liman ya yi sallama in ka tashi kawai sai ka ciko sallar ka misali ka zo sallar magariba ce sai ka samu raka a ɗaya ta ƙarshe abin da za ka yi sai ka ainihin miƙe kai fatiha ka sura a bayyane in ka zauna kai tahiya sai ya zama wannan raka'ar da kai kenan yanzu to ka shi abin da ka samu tare da liman abin da ka samu tare da liman duk da shi ne na ƙarshe ga liman to kai kuma ya zama maka shi ne na farko don haka in ka tashi sai kai raka'a ta biyu fatiha da sura a bayyane in ka tashi daga tahiya sai kai fatiha kadai a sirrance kaga ka mai da abin da ka samu tare da liman farkon sallar ka don haka ka yi itimami kenan yanzu ka ci ko kenan to itimani a nan sai ɗauki ma'anar cikawa ɗin kenan na ma'anar shi na zahirin lura cikawa ka ciko tunda ga abin da kuka fara da liman yanzu ka cika in kuma ƙaba'i ana bashi ma'ana daban ƙaba'i a ce za a bashi ma'ana daban to sai suka ce sai a duba abin da ya kuɗuce maka tare da liman yanzu kai ka samu fatiha ne a sirrance tare da liman ko to sai ka kaddara wannan abin da ka samu tare da liman shine ainihin karshen sallar ka sai ka juya sallar kenan sai zan in ka tashi sai kai fatiha da sura fatiha da sura raka'o'in nan biyu ji a bayyane ba tare da ka gifta wani zama na tahiya ba sai dai a ƙarshe sai ya zan farkon sallar ka fatiha da sura sannan raka'o'i biyun karshe din kuma sai suka zan fatiha da sura fatiha da sura a bayyane kuma a jere wannan in ka ɗauki bambance ma'ana tsakanin ƙaba'i da ismani amma sahihiyar magana kalmar ƙaba'i da itimami da ta zo a cikin wannan hadisi ba ta da wata ma'ana wadda ta bambantu daga junansu don haka abin da yake daidai sha Allah in sallah ta kuɓi ce maka tare da liman abin da ka samu tare da liman ya zama shine farkon sallar ka in ka tashi sai ka ci ko ba wai karama ba don an ce faqdu a ma'anar karama to shine gwargwadon abin da ya kuɓi ce maka shi za karama kuma da irin siffar da ya kuɓi ce maka don haka za a ci ko ne wannan shine sha Allah tare da cewa in kayi ramuwar malamai suka ce ba za a ce kayi laifi ba kamar yadda yazo cikin littafin hajjil muslim na ashekul jaza'i in kayi ramuwar ka tashi ta rama din ba a cewa sallar ka ta amma kai itimami din ka ciko shine yafi insha Allah na'am tambaya ta uku ina hukuncin fikihun da aka tatso daga cikin hadisi mai rauni wato malami ya kawo hadisi ya ce mai rauni ne amma kuma sai ya fitar da hukunci a ciki to gaskiya bai kyauta ba in yi haka ya aikata mummunan kuskure bayan ya tabbatar da raunin hadisi kuma sai ya zo ya fitar da hukunci a ciki to in haka ne ina ma'anar raunin hadisin kenan da ya bayyana a takaice wannan kuskure ne in dai hadisi ne mai rauni sahihiyar magana ba a hujja da shi ko da a faba'il al'amali da su wasu suke kokarin faɗi domin wasu sun ce in a abu mustahabi ne za a iya aiki da hadisi mai rauni amma da sharuɗa kamar guda uku kai ya raunin ya yi tsanani kuma ya zan wannan mas'alar dama akwai ta sannan kuma kar a kudurta cewa daga annabi ne to kaga waɗannan sharuɗan yanzu samun mutumin da yake aiki da hadisi mai rauni wanda yake cika su yana da wahala don haka a ƙashin gaskiya hadisi mai rauni ba a aiki da shi ko da a abubuwan da suke mustahabbai wannan fatawa ita ce mafi inganci hatta a cikin malikiya idan aka karanta littafin sharhin arba'una hadis na ashekul shibrikiki al-maliki al-maliki ya yi cikakken bayani akan cewa ba a aiki da hadisi mai rauni ko da a musabban abubuwa sai ce wannan magana ita ce daidai abubakar ibn al-arabi ma ya goyi bayanta na tambaya ta hudu menene matsayin auren kiristoci ga musulmi a wannan zamani to kiristoci dai dama allah dai maɗaukakin sarki ya bayyana mana siffofinsu a cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya bayyana su a cikin sunan shi to cewa wai ainihin wato a yanzu babu kiristoci wannan maganar ni ina ganin akwai kuskure a ciki alhamdulillah gaskiya akwai kiristoci wasu na kawo cewa ai sun canza addinin ai Allah ya fi ka sanin sun canza addinin tun kafin a haifi annabi ya san sun canza addinin domin qur'ani yayi mana isharori akan haka qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu gaskiya akwai kiristoci wasu na kawo cewa ai sun ne ai Allah ya sanin sun canza addinin tun kafin a haifi annabi ya san sun canza addinin domin qur'ani ya nuna isharori akan haka qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون haka Allah ya ce ku yaƙi waɗannan da ba su imani da Allah ba dubi kalmar farko ba su yadda da Allah ba ba sa haramta abin da Allah ya haramta da manzon shi addinin da suke bi ba addinin gaskiya ba ne to inda a ce addinin yana nan a yadda Allah ya saukar da shi kuma Allah zai ce wa addinin shi addinin ƙarya amma ya san sun canza ne don haka sai ce ba sa bin addinin gaskiya daga cikin suwa sai ce daga cikin ainihin ahalin kitabi ku yi ta ƙasa har sai sun bayar da jizya ya jama'a in muka koma muna cewa babu ainihin wato kiristoci a yanzu domin aikata kuskure ina zuwa kan tambayar fa yanzu wata shimfiɗa nake wadda wannan shimfiɗar ita ce kandishan da ake aza wannan maganar akai a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya tabbatar da gasu nan ya ce waɗannan yahuda ne waɗannan nasara ne ga sahabin shi nan da ya zo musulunta hadiyu dan hatim kirista ne ta annabi ya karanta mishi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam ina fata mun gane wannan sun ɗauki su da bayan Allah daga su da annabi isa dan maryam suna bauta musu ya ce manzo Allah ya ba bauta musu manzo Allah yake ba sa haramta muku halal fa halatta muku da haramun yace suna yake fatilka ibadatuhum wannan ai take bautar su ashe annabi ya san sun canza addini amma annabi ya karɓi jizya daga hannunsu kamar yadda Allah ya ce ashe suna nan ahlul kitabin su sannan annabi ya hukunta su hukuncin da ake wa ahlul kitabi kuma sun samu sahabbai da dama sun auri ainihin mataye daga cikin matayensu kamar jabiru kamar ainihin wato abid da'i kamar abin nan in ba na manta ba daga cikin ainihin sahabbai abu huraira daidai daga cikin su na dai tabbatar da jabir da abid darda'i al-imamu an-nahas a cikin littafin shi an-nasikh wal mansukh shi ya kawo wannan fil qur'an a taƙaice Allah ya halatta mana auren ahlul kitabi na san babu musulmin da yake musu akan haka tun da nassin qur'ani ya zo al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم كم حدزوا الشيء اتقيتوا جماعه يا هلتا za a iya auren kirista ko da yahudiya Allah ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta za a ainihin iya cin yankansu matuƙar dai ba wani abu ne suka zo da shi ne daga abin da Allah ya haramta mana ko annabi kai tsaye ba in suka yanka alade ba za mu ci ba misali in ka gane wannan to sai ka gane dokar Allah tana nan har kiyama ta tashi yadda take to kadai abin da malamai suke dubawa shi ne, Allah duk ya halatta maka ne to abin duk da aka halatta maka in ya zan akwai wani hadari da ake maka tsoron faruwar shi ko kan 'ya'yanka to ya kamata ka bar shi a halaccin shi kuma ka je ka yi abin da ya fi shi halacci da natsuwar zuci kun ji abu na farko abu na biyu ana cewa ne a auri ahalul kitabi kai tsaye a halin da yanzu za ka aure ta tana ganin cewa ta ci gaba ta auri musulmi har ma ba za ta samu shiga addinin to ita da bukatar ta tabiya da ta samu ɗaukaka wato a lokacin da ya musulmi suna da ƙarfi suna da izza kiristoci na tsoron su yahuda na tsoron su idan musulmi ya je aure wata kirista za a yi ta mata murna a cikin danginta aiki kin ci gaba kwai ki samu kamar wani ya aure ki kaza kaza kaza kaza misali wannan ya zama ƙara kwarzanta addinin musulunci don in ta musulunta din nan kamar da waɗancan sahabban da suka aure su duk sun musulunta to kaga a nan ɗaukaka ce ta musulunci yanzu mun waye gari muna wata duniya ne wadda arna sun haye musulmi a galibin wurare inda duk musulmi ya je ya auri kirista to har ma ni na san kiristocin wasu jihohi a kudancin nan da har ma yana cikin zagi a ce a auri bahaushe in ana faɗa da ita sai a zage ta a ce in Allah ya so sai kin auri bahaushe sai kin auri musulmi in Allah ya so zagi ne wannan har ƙara suke kai wurin sarakunansu saboda ne wance ta gaje ni ta ce sai na auri musulmi ta yi min baki to kaga a yanzu in mun aure su ashe suna ganin ne suna ganin cewa ai sun ci baya tunda sun auri kaskantaccen mutumin da yake ba shi da wata daraja to a irin wannan halin za ka kaskantar da kanka ka kaskantar da addininka a kwashi 'ya'yanka a kai su coci to kaga wannan abin da ya siya maka zaman lafiya Allah dai ya ce halal ne to amma bari in aure yar musulmi da mu fita daga rikici shikenan wannan ni ita ce fatwa ta insha Allah dokar Allah tana nan yadda take amma in muka ga wani hadari zai taso to ya kamata mu kauce na'am malam eh al-imam al-shaykh al-qardawi a cikin littafin shi al-halal wal haram ya kawo zantuttuka da dama ko da wasu daga cikin zantuttukan suna buƙatar aidobi akai amma akwai hadisi da ya asari da ya kawo sahihi daga sahabi abu darda wanda al'imamu tabarani ya fitar da shi a cikin kitabul mu'jamul kabir waɗannan a wannan ainihin abu darda sahabi ne malami cikin malaman fiqh na sahabbai haka za ka ce ala gafata malam kiristoci ne suka yanko rago daga coci suka kawo mana naman maci sai ce subhanallah za mu ci mana ai halin kitabi ne Allah ya halatta mana abincinsu wasu suna cewa aikin da kirsimetin ita kanta bid'a ce a cikin kiristancin don haka yaushe za a ce kuma a cikin addinin nasu suna bid'a kuma mu ciyan kansu to ai shi kanshi addinin nasu ai bid'a ne shi kanshi addinin kirista kashi casa'in da tara bisa ɗari na shi bid'o'i ne a ciki ga ruhubaniyanci nan zama ba aure ne Allah ita da oha ma tabna ha alaihim Allah ya yake bid'a ce suka kago mu ba mu shar'anta musu ba kamar auha haqqari ha don haka ba su kiyaye wannan ainihin ruhubananci da suka kago da sai mutum ya zauna ba shi da mata a matsayin pasto ko reverend ko pep roma ko pep ko makamantan haka me yake faruwa sai suka ce duk inda wani babba daga cikin manyan malaman su yi laifi ga Allah in ba da mata to a samu wata sista wadda ita ma ta wani laifi ga Allah in suka haɗu suka yi jima'i to Allah ya yafe musu to kaga kaga sun ci amanar ruhbaniyancin kenan sun huce da zina don haka ashe a taƙaice. in dai ba abu suka zo da shi wanda ya saba nuna mu addinin ba to insha Allah kama a ce kai sai su mu shi su fige to ba za mu ci ba an gane amma wankan su sai suka yanka da kansu na Allah bakar a cikin tafsirin shi yake za a ci yake don dama abincin sa ala ana nufin shinkafar da suka dafa ba dan ba wanda ke shakka don kirista ta dafa shinkafa kake amma da Allah yake ta'amu anan ta'amun naman da suka yanka don haka ga cewa malaman fiɗo suka tabbatar da wannan magana cewa ko farauta ce in dai musulmi ne ya ta ko kirista ne ya za a ci amma in ba ma guje ne wai ba za a ci ba duk yana ne a cikin littafin fiƙin ma'ana ta karantawa Allah shi yarda na'am tambaya ta biyar malam idan mutum zai nemi aure ya halatta ya fara neman ra'ayin yarinyar kamun sanin iyayenta kuma menene hukuncin zuwa zancen hira da kai kayan sallah da wankin ango da walima ranar da aka tsara aure to neman aure don kana neman aure ka je ka fara samun waliyan ita yarinya ku magana wannan gaskiya shine abin da ya zan daidai yana daga cikin kurakurai kawai ka ga yarinya kawai ka tare ta a kwana ku ta zance sai kun gama daidaitawa tsam sai kuma a tafi wurin iyayenta iyayen sun ce ba su yarda ba kuma ka ɗauki yar ka gudu da ita kaga dai wannan shigantaka ce abin da ya fi ka je ka samu wani na ga yarka ina so ina son ainihin izini zan yi magana da ita ko ta amince sai ce a mun yi mata alkawari da wani ko da ita ma bata sani ba ko kuma mun yi mata alkawari ta ce tana son wani don haka ka haƙura shi kenan sai ka haƙura a abin ka izini ta suka je ka nema shi kenan sai a sa lokaci ka zo kaga sai ya zama kana zance da ita a bisa ka'ida ne ba wai a je a tara wata kwana wata bishiya ba ta ce ga baba na nan ga baba na nan ta isa rika ka tafi ka tafi to kaga duk ba gaskiya nan, al'insu ma haka shi ne suka wakaro ta an yattare alaihin nas laifi shi ne abin da ya ƙi zama a zuciyarka kuma ba ka son mutane suka gani amma in sun maka izini sai a je sai ya ma a falon baban ta za ku zauna zauna ku tattauna a tsanaki ka ga babu matsala kun fahimci juna eh to sai a sa sabaki sai a yi aure ka nan ma kama hanyar ƙetarawa tambaya ta gaba ne wannan zance da ake zuwa dama ba sunna ba ne yau kai ka je wurin taɗi mu taɗi muke cewa a can eh, taɗi yau gobe zance jirgi an je kaba kaba a yi tsallon a dare na ta hira me ya kawo wannan tun da ka ganta kana so ta ganka tana so hadisi ya zo sahihi cikin musnad al ahmad da cikin sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ba abin da ya dace ga masoya guda biyu sai aure to tun da dai tana son shi yana son me za ku tsaya kuna jiran su suna haɗiyar yawo ai marmaza a daura aure a a to ai ba a samu hali ba ne hali. sai kawo yarka gado sai kawo mata kabet sai kawo mata leda ɗaki ya yake ce maka al'ada ce kawai ta tursa samu wannan al'adar ita ta jawo wannan bid'a an zo ana son yarka baka da ainihin halin da zaka yi mata waɗannan hidindimin sai nan da wata uku ka bi dangi nan ka bi dangi nan ka je su alhaji ya ne su yalla ne kana ta tattarowa to a daidai wannan lokacin shi kuma yana son ya ganta ita tana son ta gan shi dole ne kaga ya je taɗi kaga waccan bid'ar ita ta haifar da wannan ta taɗi kenan amma da gashi muna je a cikin hadisan annabi ba ran da ka gama taron na ɗakin ka take kwana sai dai ba a yarda daura maka aure da ita to dan Allah ya ina magana ya matsala ba matsala yau ka ganta da safe kana so kun yi sallah za a kawo babanta magana sai ce to shikenan a jiya mata magana an yi magana ana sallar la'asar ka daura muku aure magariba an kawo maka abaka gida za ka fito yawo ma wurin abokanka ba mata bi ba yawo ma ba za ka fita ba ina ba ka ce hauka kake da abokin hira kana da shage yawa in daga mutum na fita eh, temporary abai da family ne sai da haka jama'a su gane wannan da kyau abu na farko kenan abu na biyu Ni kokarin cire waɗannan al'adu leke za a aure a ce sai an yi fantimoti kaza akwati mai tara kaza eh, da sallah sai kawo mata kaza duk na gaya muku ba abin da ya haifar da wannan bid'ar sai waccan bid'ar ta kai ubaye za ka yi kaza kuma za ka da hali cikin da ka da hali dole ne a ɗauki tsawon lokaci in ba haka ba na ga yanka ina so yanzu ba bayan karamar sallah ba yau shi har za kai babban sallah ina neman ta balle a ce har wai za a samu matsala ta kasancewar eh, jinkiri ya ga sallah ta zo dole mata kayan sallah dole in mata kaza dole in mata kaza waɗannan abubuwan duk ba daidai bane malam duk abin da ya zama ba sadaki bane ya kamata mu janye shi daga cikin tsarin Allah shi da mu to na eh na to walima ya danganta hadisai dai sun zo cikin bukhari anas dan malik ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama sanda ya auri safiya an yi walima ta kwana uku don haka ƙarƙashin wannan hadisin ni ban ga sharaɗin da nake jin wasu suna cewa sai bayan an sadu ko bayan an tare ba wasu su ce ko bayan kwana uku ni dai iya abin da na gani kenan zuwa yanzu cewa walimar nan za a yi ta ne kwana ɗaya ne ta samu kwana biyu ne ta samu ko kwana uku hadisan da suke cewa yau ne ko sun ayi kwana uku nan ba daidai ba ne hadisai ne da isa yana nan cikin bulagul mara ma ya da asashi ya rauna nashi sahihiyar magana da ina ganin a ƙarƙashin wannan hadisin na anas ran da aka ɗaura aure babu laifi za a iya yin walima to me ke ce walima mutane nan an ce walima kuma zai ɗauka wa'azi an ka ce walima kana cewa ne gara kenan gara mutan hausa wurin mun aka ce gara ku zo za a ci gara jama'a hidima kenan kowa ya wanko bakin shi ya zo ya take cikin shi ya ci mai kyau ya sha mai kyau ko kuma ya ci abin da ya samu tunda ba lallai sai da nama ba ba lallai sai da farfesu ba a abin da ya sauƙaƙa biredi ne aka samu a dangwala da miya zoɓo ne ba a zo a sha a ciyalan bello duk abin da ya samu alhamdulillah sai da gaske Allah sa da khaira tambaya da shida ta ina ne dalibi ya dace ya fara neman ilimi da wa'annan littafai kuma ya dace ya fara wani malam bayani to gaskiya wannan cewa ta ina ɗalibi ya kamata a makaranta ya kamata ya je wurin malamin malamin shine zai dobi abin da ya dace ya fara sa mishi karatu amma ana neman ka'ida ne ta gaba ɗaya wanda kowa yake da tarayya akai ita ce duk wanda za a fara koya mishi karatu a fara koya mai da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai a biyo baya da littattafai na sauran malamai na fiqh da makamantansu ko da yaro ne aka ce ƙaramin yaro aka haife shi ya girma za a fara koya mai ilimi ku fara koya mishi alkur'ani da hadisi sannan in yi wayo sai ku zo kuna koyar da shi littafin fiqh sai ya zan kun tarbiyyance shi akan Allah da Annabi su ne gaba sa'annan kuma malamai sai su biyo baya wannan ita ce amma wai dan mustawa a ce global maran za a fara sa maka korewa da salihina ko kuwa kaza a kaga wannan ya in ka je wurin malamin ka ne abin da ya ga ya dace da kai to wannan kuma shine zai bada shawara akan haka insha Allah Allah gafarta malam Allah gafarta malam ka ambaci wani hadisi a cikin wani kasar naka cewa sakamakon wani hukunci da sayid na umar radiyallahu anhu ya ranke dangane da saki uku a cikin kalma daya cewa matsayin saki uku ne an ce abu musa al'ashari radiyallahu anhu da sauran sahabbai sun yi umar zanga-zanga har kuma shi umar din ya dawo daga wancan ra'ayi nasa ya kuma yi hutuba ya bayyanar da dawowarsa daga wancan ra'ayi Allah gafarta malam muna son karin bayani da kuma maraji'i na wannan wata wato sayyidina umar ne ya yi shelar cewa mutane suna yawan saki uku a kalma ɗaya mutum ya ce matar shi tafi nasa ke ki saki uku saboda mutane dai a zamanin annabi sun kasance da zamanin abubakar in kai saki uku a kalma ɗaya za a mai maka da matarka a matsayin cewa saki ɗaya ne to shi ne ce tun da mutane suna yawanta wannan abu to za mu zartan musu to shi kenan sai zartan musu daga baya sahabbai suka taru suka wa umar tawaye akan haka na faɗi tawaye shi ne ma'ana ƙin yarda da wannan magana shi ne zanga-zanga ba wai zanga-zanga irin wadda mu muka saba ba a zo a rushe wannan gini a fashe kan wannan shugaba a'a wannan hauka ne zanga-zanga shine a nuna taron jama'a ba a yadda ba peaceful demonstration a tsanaki ana nuna ba a yadda ba a yi taron jama'a sai na umar ya warware wannan hukunci ya tabbatar da abin kuma bai taɓa aikatarwa da kowa shi ba da ko so ɗaya wannan bayani yana nan a cikin littafin ighafatul lahfan min masayidi shaitan na al-imam al-allamah ibn al-qayyim al-jawziyya yana nan a ciki da isnadi wanda yake la ba'asa bihi babu laifi akan za a iya hujja da wannan isnadi insha Allah na to kaji dama shine abin da ake nema ko bayanin da kuma marji'i ko to sannan sai na Umar sai ya dawo daga baya in kai saki uku din tunda ya karbi wannan nasiha to sai kwantar da kai sai maka bulala ta horo sai mai maka da mataka to wannan shake kira ta Azir horo ne wannan wannan daidai ne ga alkali ko malami ya dubi wata matsala ta horo ya yi wa mutane gwargwadon laifinsu ko da babu nasi saboda akwai abubuwan da suke hudud ne haddi ne to akwai ainihin abin nan ka'idoji da Allah ya faɗa zina shan giya da makamantan ƙazafi to akwai abin da yake ba su kai wannan ba kuma bai kamata a bakka ba to sai liman ko alƙali ya dubi abin da ya dace to azir kenan Umar ya dawo yana yin haka in kun karanta littafin Subul Salam a cikin babu talaki za ku gani kuma sahabbai ba su mai musu akan haka ba sun yarda da shi akan haka eh, na haka ne a cikin bayanai na da suka ji su waɗannan 'yan uwa da suka zo daga birnin kebbi a cikin wannan kasar cewa akwai majalisar malamai ta daunolin ƙasashen laraba ba ma ƙasa ɗaya ba duwalin khalijil arabi wannan yankin eh, tekun fasha ɗin nan kasashen saudi arabia iraki wane ne duka malaman su suka taru tun shekara ta miladiya 1925 1925 yau shekara da biyar kenan malamai suka haɗu suka ce wannan hukunci da muke zartarwa uku a uku na ɗaya kuskure ne in an dube shi ƙur'ani da sunna na biyu yana kawo mana ta'adi da dameji don mutum zai saki matar shi saki uku a lokaci guda kuma ya dawo yana son komo da ita a ce a'a su kuma shaƙo da juna sai su koma suna ainihin wato neman juna ta hanyar da ba daidai ba to don haka a dawo a aiki da sunna suka dawo suka haɗu akan cewa in mutum ya saki matar shi uku a kalma ɗaya to za a iya mai mishi da matar shi akan cewa saki ɗaya ne wannan bayani yana nan a cikin littafin yas'alunaka fid dini wal hayati na addoktor sheikh ahmadu shirbasi wani malami ne laktara a jami'ar azhar littafin mujalladi bakwai ne to a cikin mujalladi na ɗaya ya faɗi wannan magana nan da duk Allah ya kai wani daga cikin ku sai a mishi protesta na waɗannan littafai da sai to da shafukan insha Allah kwarai ana tambaya ta gaba Allah gafarta mana a cikin wani kasat naka a inda kake karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin a cikin kawai bayani jalsatul istiraha da kuma ta'aji a cikin wannan kafet ka ambata cewa idan liman ya bata khutuba to sallar juma'a ta baci Allah gafarta malam muna son karin bayani kan wannan wato kalmar barin dan yi muku gyara can ba a cewa jalsatul istiraha sai dai ji jalsatul istiraha saboda mudaf ne irin waɗannan kalmomin in suka zo a mudaf ana yi musu kasra ne jalsatul istiraha jalsatul istiraha jalsatul tashahhud ya gashi nan dai haka inda kalmar ita ka zo ita kadai ta zo sai ka ce jalsatu kawai jalastu jalsatan to amma tunda zai zo mudaf to sai zama jilsa magana dangane da tambayar da aka yi akan abin nan ko hutuba ta liman in ta lalace sallah ta ɓaci eh malamai sun yi maganganu ina matsayin hutubar sallar juma'a sahihiyar magana daga cikin maganganun shine kutubar sallar juma'a rukuni ce rukunin inganci in ka duba ainihin ishmaru ya kawo abin da ake nufi rukunin inganci rukunin wajarci to rukunin inganci ana nufin in aka ce kaza rukuni ne na inganci a cikin ibada kaza to in wannan abin ya ɓaci to duk ibada ta rushe don haka hudubar juma'a in ba ta babu sallar juma'a in aka same ta ta ɓaci to da ita da babu diɗe ne sallar ta sace ɓaci wannan yasa dole ne mu nemi ƙwararren limami wanda zai mana kuɗu ba kyakkyawa ya karanta mana karatun larabci da kyau abin da ya faru na kuskure to wannan ka gama a shi daban kuma amma a dama bai iya ba ga waɗanda suka iya saboda son zuciya sai zan wane ne liman to kaga wannan su bai halatta su bi shi sallah ba da a ce dukkan su irin shi ne to da shi kenan sai su ji don ya cancanta ya zama malamin su domin haka yake haka suke amma yadda yake ba haka suke ba a to wannan kan gaskiya ba za su bi shi sallah ba ku karanta ainihin littafin a addarar bahiyya arraibatun nadiya sharhi na addarar bahiya a cikin mujalladin farko littafi ne wanda shaukani ya rubuta sannan hassan khan ya sharhi shi haka nan littafin al'ajibatun nafi'a an as'ilatu lajnati masjidil jami'a na ashekul allamatul albani rahimahullah na sai tambaya ta karshe ka abin da ya shafi sallama na ga wasu malamai suna faɗa cewa idan aka haɗu da mutum sai dai kamar sallama ba tare da ka daga masa hannu ba daga hannun sun ce wai wata abin nan abin nan ɗabi'a ce ta yahudawa ko kuma nasara ina son ƙarin bayani kan wani wannan zan takaice mana ita kwarai da gaske saboda lokaci kamar da aka faɗi amma a takaice daga hannu ba tare da sallama ba shine aka hana ɗaga hannu ba tare da sallama ba shine aka hana amma ɗaga hannu in ya haɗu tare da sallama babu laifi ku karanta littafin شيخ الإسلام ابن تيمية اقتداء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم بل في جلباب المرأة المسلمة أنا الشيخ العلامة الألباني إن كأجا هنن هكا كاي كوي دا da haka aka ce ko da a nesa ne mutum yake yadda in ka yi sallamar ma ba ji yake ba sai in ka daga hannu to daga hannun sai ka hada da sallamar ko da ba zai ji ba misali assalamu alaikum Ka ga bai ji ba amma dai ka yi ina fatan mun gane to al-imam an-nawawi ma yayi bayani a cikin littafin al-azkar insha Allah na'am to ni gaskiya wasiyar da zan yi mana da farko dai tukuna kafin ita wasiyar ina miƙa godiya ta zuwa ga Allah maɗaukakin sarki tsira da aminci kuma su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a fiyayyen halitta sannan gaskiya na yi farin cikin yadda na zo na same ku haka kuma ina fatan ku ƙara ƙwazo akan haka kuma wannan zuwan da na ya buɗe mini ƙofar jin daɗin duk sanda kuka gayyace ni ni dama a shirye nake da zan zo in har kuka ga ban zo ba ku ɗauka wata larura ce amma ba wai wani abu ne ke tsakanin mu ba a'a ni mutum ne mai hidindimu da yawa ta iya yiwa ko ku je ba zariya ko kuma in yi muku alkawarin rana kaza wani uzuri ya bujiro mana amma dai target ɗina shine asabar da lahadi in dai asabar da lahadi ce da wahala ya zama bana na zariya abu na farko da nake son ku gane kenan abu na biyu shine in har aka gayyace ni ban samu zuwa ba to ka ai zargi a ɗauka wani lokacin to zan zo don haka magana da ni ta waya tana da muhimmanci don ajiyar shi ne zan zo ko kuma in wani uzuri ya taso nasiha ta ƙarshe ko wasiya ta ƙarshe ita ce ku sa tsoron Allah da ikhlasi a cikin zuciyarku in na ce ikhlasi a nan ina nufin shi ne yi da gaske da kuma kyakkyawan niyya shi ne yi don Allah kun ga sardauna bai fito kasar nan a matsayin malami ba a matsayin dan siyasa ya fito kasar nan amma ka dubi yadda Allah ya dubi tsarkin zuciyar shi Allah ya tabbatar da aikin shi har ya kai sai ka ga duk wani aiki in aka ce sardauna ne yi shi sai ka ga aikin har yanzu yana nan bai lalace ba dubi jami'ar Ahmadu Bello dubi gaskiya corporation da ke zariya duk abin da aka ce wannan yin sardauna ne sai ka ga Allah ya sa wa abin albarka saboda kyakkyawan niyya da yake don Allah to don haka duk abin da mu gabatar da yi don Allah sannan aiki da sunna wallahi shine sunna ita ce mutuncin mu domin ita ta mutunta mu mu kuma mu sani mu kaɗai ne mutuncin sunna domin in ba mu ba mu aiki da sunna wasu zaginta suke yi yanzu mu sani da cewa sunnan nan da za yi aiki da ita mu kare ta ba sai in mun tashi mun yi karatu to gaskiya Allah ya rufa mana asiri yanzu duk inda muke neman karatu na sunna za mu samu yanzu dai ga malam Mansur nan ya ishe ku misali hadisi da ma karanta a jami'ar islamiyya to gaskiya irin waɗannan ba daidai bane a ce mun watsi da su har yadda yake za su tafi can suna karantar da wasu ni kuma nan hasadar ne don muna gari ɗaya don zaman gari ɗaya yana kawo hasada wannan sai sai ka kasa fahimtar rana ka kasa cin moriyar arzikin da Allah ya mishi to gaskiya ba mu fatan samun haka tare da ku kuma ku sani da cewa ɗalibin jalin shi shine ilimi makaman shi kuma shine littafi ashe jalin ɗalibi ya tafi makaranta me makamin da zai yaƙi da shi in wani abu ya zo rushe wannan ainihin jalin nashi shine makami littafi yanzu littafi ya fi rigar jikinka muhimmanci in za ka sai riga ta naira dubu ɗaya aka ce ba wani littafi ɗari bakwai to sai littafin ɗari bakwai ka je ka ɗinka farin ɗan madina ka sa kamar likafani ba matsala gwamma a zo magana a same ka garam kana da littafi kana da hujja fiye da a same ka da wankakken riga tas amma ka buɗe baki ka da ta cewa jama'a mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu insha Allah za mu taƙaita a nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alhamdulillah